bari ba ku wani labari ina da wata ne in kyau ne Allah ya mata kyau tana da shape kin gane ta iya dressing ba dai kyau ba in kyau ne a ah. amma kun san me matsala shi no sabi cook bata iya abinci ba o <laughs> kwalliya ne in ta miki kwalliya ta zo wurin ah, ki ga kanshi a zaki san mace ne amma bata iya girki ba ana nan ana nan ta da wani gaye yana santa ya gashi yana bala'in santa me zai faru rana ɗaya sai ya ɗauke ta ya kai ta gidansu ta ce ta gaida mamun shi me zai faru sai ta samu mamun da ƙawarta a gidan in san iyaye in ka musu ka musu ne in baka musu ba fa <laughs> ba abin da zai sa su ka fa musamman ma iyayen samarinmu tam ta je gida aka ce mata ana so ta dafa plantain ta soya musu plantain ta yi musu indomie plantain ma bata sanya take yi ba kuma ku. duk ran da saurayin zai zo gidanta sai ta yi mishi abinci mai bala'in daɗi <laughs> na san kusan me nake son faɗa yanzu abin da ke faruwa shine tana zuwa eatery sai ta je restaurant babban restaurant haka sai ta siyo abinci sai ta zo ta cika a flag sai ta sai je ta packaging din shi akan table yana zuwa sai kaga ta fara sabi ta iya sabin na abinci kamar shi no sabi cook to ranar can an samu ero a gidan can fa saboda menene ta sa manja ta kunna gas kuma kun san manja wawan abu ne sai a hankali gida duk ya ko ina hayaki maman ta kore ta ga kawar maman na da asma asma ya tashi maman ta ce ba zai auri yarinyar nan ba ta zo ta give up tana son shi amma bayan da ta iya tunda bata iya abin da maman shi take so ba dole sai da ta haƙura ta haƙura ta bar maganan soyayyar su but menene ta yi ta ce ta fara koyan girki amma kina nan baki komai ba eh zaki ki yin jollof rice sai ki zuba ruwa ki zuba manja in ya tafasa ki zuba magi ki daka tarugu ki saka sai ki saka shinkafa a ciki zaki kira wancan jollof rice but to me it's not a jollof rice my dear ki ma mijinki abincin da kullum in zai dawo daga aiki zai ji kai shi fa he can't even wait to go home and eat your food da Allah ku gyara a manta maganan ƙaryawo, ƙaryan nan ba inda za ta kai mu daga mazan har mata maza a rage yaudara bake a daina aron mota ana zuwa mana a rage a rage ya ishe mu haka mun san cewa karya ne baka da mota babanka bai da mota in ka tashi zuwa hau mashin ka zo ka same ni in fito kofan gida mu yi hira ka daina aron mota ka daina aron mota yau in ya aro miki mota kin ji daɗi gobe ya kawo wata kala daban ya ɗauke ki kai ki gidansu ki gaya gidansu yake ki ga ko ya kai matsayin da zai iya rike motan shi abin da ya kamata kenan ki daina sayan ma kanki karya. ke kika jawo ya miki kin nuna mishi ya big girl baki cin kaza baki yin kaza wanki ma baki alhalin ma ko abinci baki iya ba saboda haka dalla ku gyara ku huta lafiya